This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar Laraba 26 ga watan Fabrairun shekarar 2025. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga mahmud da kadin labarai to baba kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson ya samu adadin kuri'un da majalisar ke bukata don amincewa da kudurin sauye-sauye a kasafin kudin kasar amurka da ukraine sun cimma wata matsaya da ta kunshi baiwa amurka damar ɗiban ma'adinan ukraine jami'an isra'ila da hamas sun kulla wata yarjejeniyar musayar gawarwakin wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan fursunonin falasɗinawa kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ga dukkan alamun ayyukan 'yan bindiga na daji na ci gaba da karuwa a wasu sassan jihar zamfara jiya kan mun tashi da iftila'i na yan bindiga saboda Allah don sun yi mana aika aika wanda ma abin har ya ma ɓaci kai inda sun tayar mana da mutum sama da 27 har yau a Najeriya majalisar dattawa ta jaddada kudirinta da cewa za ta yi la'akari da shawarwarin jama'a masu ma'ana wajen amincewa da gyaran kundin wato kuduri na dokoki inganta haraji a najeriya illoli da dama da muka gani cikin abin nan din a cikin dokar da illolin da suka shafi aiwatar da dokar da illolin da suka shafi daidaito tsakanin al'umma da kuma rashin la'akari da halin da al'umma suke ciki kafin a ci za a yi ƙarin haraji kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk sanyin na wanda a yau shirin zai duba batun babban taron kasa da aka kammala a jamhuriyar Nijar na mai da kasar kan turbar demokaradiyya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya ce sun samu adadin ƙuri'un da majalisar ke bukata don amincewa da ƙudurin sauye-sauye a kasafin kuɗin ƙasar a daren talata. 'yan majalisar 217 ne suka amince yayin da 215 suka nuna adawa. We got it done. Uh, we had the requisite number of votes to move this process along. Johnson ya ce mun samu nasara, mun samu adadin kuri'un da muke bukata yanzu za a aika majalisar dattawa. Gabanin kada kuri'ar mambobin majalisar 'yan jam'iyyar Republican da dama sun nuna damuwa kan yanayin kasafin kuɗin da kuma yadda za a samar da dokar da za ta tsawaita shirin rage haraji na shekarar 2017. da yadda za a rufe gibin da wannan mataki zai haifar ba tare da an katse ayyukan da amurkawa ke cin gajiya ba a baya shugaba trump ya yi kira ga 'yan majalisar da su amince da abin da ya kira babban kuduri wanda zai ba shi damar aiwatar da manufofinsa na cikin gida wasu jami'an ukraine uku sun ce kasarsu da amurka sun cimma matsaya kan sha'anin tattalin arziki wacce ta kunshi baiwa amurka damar ɗiban ma'adinan ukraine jami'an waɗanda suka suke da masaniya kan wannan matsaya da aka cimma sun nemi a sakai sunayensu saboda ba ba su izinin yin magana kan lamarin ba ɗaya daga cikinsu ya ce hukumomin kif na fatan ganin rattaba hannun kan wani yarjejeniya zai ci gaba da ba ukraine damar samun tallafin kayan sojin amurka wanda ƙasar ke matukar bukata and uh, Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa gwamnatin Biden ta yi ta watsi da kudaden kamar alawa. Wannan matsaya da aka cimma babba ce wacce za ta kai ta tiriliyan ɗin daloli. Jami'an Isra'ila da Hamas sun kulla wata yarjejeniyar musayar gawarwakin wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su da ɗaruruwan farsunonin Falastinawa. matsayar wacce aka cimma a ranar talata za ta taimaka wajen tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma zuwa wasu 'yan kwanaki tun a ranar asabar isra'ila ta jinkirta sakin fursunonin falasɗinawa 600 da nuna rashin gamsuwarta da yadda ta ce ana gallazawa yahudawan da hamas ke garkuwa da su ƙungiyar ta hamas wacce amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta ce wannan jinkiri ya keta matsayin da aka cimma ko da yake a daren talata hamas ɗin ta ce sun cimma matsaya da isra'ila kan wannan takaddama kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan. Ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara sun fara lafawa a wasu yankuna yayin da kuma suka ƙara kamari a wasu sassa na jihar duk da ikirarin da jami'an tsaro ke yi cewa ana samun galaba a kan 'yan bindigar. Wakilinmu a jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura ya ji ta bakin wasu mazauna karkara dangane da halin da suke ciki kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana. Duk da bayanan da mahukunta ke yi akan samun sassabcin hare-haren 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara, wasu al'ummomi kuwa har yanzu suna kokawa ne akan hare-haren 'yan bindigar a yankunan su. rundunar sojin kasar dai ta ba da tabbacin cewa tana kan fatattakar 'yan bindigar inda ta ce ta kashe manya-manya da dama daga cikin jagororin 'yan bindigar a jihar zamfara musamman a cikin wannan watan na fabrairu kamar da babban na hafsan sojin kasa na kasar najeriya laftanar janar olufemi da ya bayyana a wata ziyara da ya kawo a jihar zamfara 'yan kwanakin nan inda ma ya umarci dakarun sojin kasar da su kawo mashi sharar dan bindigar nan bello turji a cikin wata daya To sai dai al'ummomin wasu yankunan karkara na ci gaba da fuskantar matsin lamba akan hare-hare 'yan bindigar kamar da wasu mazauna yankin gundumar kanwa a karamar hukumar mulkin zurmi da kuma kuriyar madaru a karamar hukumar mulkin kauran moda suka bayyana kokensu akan wannan matsalar. Shekaran jiya wasu gari 'yan fashin daji su shigo a garin jinkira magaji wanda suka kwashe kusan mutum goma sha bakwai yawancinsu kananan yare ne da mata wanda sun yi awon gaba da su daji daya. kuma har yanzu magana da nake da kai babu wani labari a kai jiya kan mun tashi da tala'i na yan bindiga saboda Allah dan sun yi mana aika aika wanda ma abin har ma ɓaci kai inda sun tayar mana da mutum sama da ashirin da bakwai dukan yawan su gaba ɗaya ma mata ne daga masu cikan na sai masu goyo sai kananan yara da ba su samu damar tsaya da maza ba duk mata ne suka da su zalla kuma duk cikin na gare su. Ko a daren jiya talata dai sai da 'yan bindigar suka tare hanyar mayanci zuwa anka karamar hukumar mulkin anka suka kwashi 'yan kasuwar da dama da suke kan hayar su ta dawowa da kaso mako mako da talatan mafara suka kuma shiga garin anka a unguwar mun dogara suka kwadauki wasu mutane da ke unguwar. honorable aminu ibrahim kasuwar daji dan da dokokin jihar zamfara ne ya ce lamarin yana da rikitarwa ganin yadda ake samun sauki kuma sai lamarin ya sake rintaɓewa a wani gefen ba ni cewa ba a samun sauki a samun sauki ala kullu halin alhamdulillahi akwai sauki domin abubuwan za ga suna ɗan tsagantawa wasu wurare wasu wurare kuma abin yana faɗuwa ubangiji allah shi ya yi mana wannan musiba wanda duk adda hannu cikin ta ko ba da wata gudunmawa a cikin wannan musiba kawo wannan musiba a cikin wannan jiha wannan kasa baki dai bayyana ko ɓoye yake ba tashi gudunmuwa Allah shi san muna kuma Allah shi tawaza mana su. Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawon dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya wato Operation Fasar Yamma tabbas suna samun galaba akan 'yan bindigar kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun tabbatar da dawar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na arewa maso yammacin najeriya dakarunmu sun yi nasarar hallaka gwammai cikin 'yan ta'adda ciki har da manya-manyan kacalloli irin su kacalla na faransa dogon bakwalo kacalla autago baje dan mai dutse ka kacalla dogo mai yar nagge kacalla sani bamuwa kacalla audu gajere da dai sauransu sannan kowane kacalla a cikin nan yana da mayaka bila adadin kusan hamsin zuwa sama so an yi nasarar kakkaɓe su da da yawa daga cikin yaransu sannan kuma dakarunmu sun yi nasarar lalata maɓoyan su waɗannan 'yan ta'adda sansanoninsu fiye da guda 40 a yankunan zurmi shinkafi da isa ta jihar sokoto ga alamu dai akwai buƙatar mahukunta a najeriya sake lale da bullowa da wasu sabbin matakan samar da tsaro da kwanciyar hankali a tsakanin al'ummar ƙasar musamman a yankin arewa musu yammacin najeriya domin ga alamu wankin hula na ƙoƙarin kai su dare Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazzaq da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To ƙarin wasu bakin haure da aka kora daga Amurka sun isa gidan yarin Guantanamo da ke ƙasar Cuba a ranar Talata ƙarƙashin sa idan sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth. Hexeth wanda ya kai ziyara sansanin sojin ruwan Amurka don samun bayanai kan aikin fitar da bakin hauren daga ƙasar. Ya wallafa a shafin sada zumunta cewa ya shaida isar jirgin da ya kwaso bakin hauren daga Amurka. wasu jami'an tsaron amurka biyu sun faɗawa wa voa cewa jirgin kira c-130 dauke da bakin haura tara daga fort bliss na jihar texas ya sauka a guantanamo da tsakar ranar talata sun kara da cewa barin waɗannan mutane a amurka babbar barazana ce ga ƙasar amurka ta ce ofishin jakadancinta da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na ci gaba da halartar zaman shari'ar da ake wa wasu amurkawa uku da ke tsare a ƙasar waɗanda ke fuskantar hukuncin kisa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ki cewa ufan kan ko akwai wata tattaunawa da ake don ganin an sako amurkawan a watan satumbar bara wata kotun soji a kasar ta yankewa mutum 37 hukuncin kisa ciki hadda da amurka uku waɗanda suka hada da tyler thompson jr marcel malanga da benjamin ruben zalman pulon bayan da aka zarge su da hannu a wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan mayin bara a wani labari na daban kuma shugaban kasar ta congo felix sakedi ya yi tayi ga amurka kan ta shiga kasar ta ɗabi ma'adinai idan har za ta taimaka mata wajen kawo ƙarshen rikicin da ke addabar gabashin kasar inda 'yan tawayen m23 da ruwan da ke marawa baya suka karɓe ikon manyan lardunan goma da bukavu a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tuba yanzu ko bari mu je ga mu na biyu majalisar dattawa ta jaddada kudurinta da cewa za ta yi la'akari da shawarwarin jama'a masu ma'ana wajen amincewa da gyaran kudurin dokokin inganta haraji a najeriya shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa sanata sani musa shine ya tabbatar da hakan a wata zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala sauraren bahasin jama'a akan dokar da yanzu haka take a gaban majalisa domin yin muhawara da amincewa da ita kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana Ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama ne suka bayyana ra'ayoyinsu a game da dokar gyara haraji na ƙasa. inda suka ba da shawarwari cewa a cire harajin VAT musamman a kan kayan aikin gona. Ƙungiyoyin sun ce a babi na shida sashi na ɗaya sashi na 143 da 144 da 145 da 147 na dokar kula da haraji ya kamata a canja su zuwa ci ko cinyewa wakilin kungiyar haɗin kan arewa kuma tsohon ministan kuɗi dr yarima lawan ngama yana cikin masu irin wannan tunanin in ka duba harajin da najeriya take tattarawa da dukiyar da ke najeriya ai harajin kashi tara da dugo hudu ne cikin ɗari na dukiyar da ke najeriya to kin ga kamar ba ma tara komi kenan amma in ka duba alƙalaman da suke hutuwa da kasashen waje wasu za ce kashi shida ne ma da dugo hudu ibara eh, wancan kan kashi biyar cikin ɗari ne wanda kusan a duniya gaba ɗaya ma mu ne kasashen da suke suke ci ma baya wajen tara haraji. Har ila yau dandalin ya so a bayyana kalmar derivation a sarari kuma ba tare da wata shakka ba yayin da ya kamata a raba shi bisa yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar tuntubar jihohi da ƙananan hukumomi da kuma shawarwarin hukumar tattara kuɗaɗe da kasafta su wato revenue mobilization and fiscal commission a turanci. Malami a jami'ar Bayero ta jihar Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya yi nazari cewa. Dokar kamar yadda gaba mu ta kunsa um, ba wata aba ce ta kyama ba saboda um, mutane da dama suna kuka da yanda haraji ya yawa yanzu da zarar mutum ya ajiye don wani abu zai fara business sai masu karba haraji daga wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai ta diran masa to idan ba a saita al'amarin ba dole ba za a sami natija ba amma saitin yana da kyau to sai dai illoli da dama da muka gani cikin abin abin nan din a cikin dokar a cikin dokar da illolin da suka shafi doka ita kanta da illolin da suka shafi aiwatar da dokar da illolin da suka shafi daidaito tsakanin al'umma da kuma rashin la'akari da halin da al'umma suke ciki kafin a ci za a yi karin haraji wannan kusan su ne a dunkule a abin nan din shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa sanata sani musa ya tabbatar da cewa majalisa za ta yi gyaran dokar haraji a daidai wannan lokaci don inganta kudaden shigar gwamnati da bunƙasa tattalin arzikin kasa ne ba domin wani sashi ba. to wannan doka da ake ba wai ana yi ma wani kungiya ne ko kuma wani sashe na kasa ba ne wannan doka ne da mu da muke kan kujera yau ba wai za mu zauna ba ne dindindin har abada ana yi ne saboda gobe so ya nuna cewa idan kana son shari'a ta zama na gaskiya dole ka cire son kai ka cire wani abu na to shi doka da shari'a duk ɗaya ne doka in ka yi shi shine za ka bi in ka karya dokar nan shine shari'a za ta hau kanka to muna so mu yi abin da zai zama cewa duk 'yan najeriya ta kowane sashe sun gamsu da abin da muka yi kafin buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a majalisar ƙasa ta tuntuɓi hukumomin cinikayya da harkokin kuɗi tare da aiki da shugaban ɓangaren shari'a wajen gyara dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu da gaba baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne aka kammala babban taron ƙasa da gwamnatin mulkin sojin ƙasar jamhuriyar Nijar ta shirya domin tattauna makomar kasar bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya hamɓarar da mulkin zababben shugaban kasar muhammad bazoum tare da ayyana janar abdulrahman chani a zaman shugaban mulkin soji an kwace tsawon kwanaki biyar ana tattaunawa inda daga bisani taron ya cimma wasu matsaya kan makomar kasar kama daga siyasa tattalin arziki tsaro da sauransu. Ga wakilin mu Suleiman Mani Barma da matashiya kan wasu daga cikin muhimman shawarwarin da taron ya cimma. Sanarwar karshen taron ta jaddada Nijar a matsayin cikakkiyar jamhuriya saboda haka mahalartan sun zo da shawarar amfani da wani kundin tsarin mulki da aka kira Charte de la Refondation. sannan taron ya buƙaci janar abdulrahman chani ya ja ragama ta tsawon shekaru biyar daga ranar da aka saka hannu kan wannan kundi a matsayin shugaban ƙasa mai cikakken iko akwai yiwuwar sabunta wannan wa'adi idan ta kama ta la'akari da taɓarɓarewar sha'anin tsaro haka kuma mambobin cnsp na da damar shiga zaɓuka idan suna ra'ayi sannan an zo da shawarar karawa janar cani igiya daga brigadier janar zuwa janar mai tauraro biyar general darme an kuma zo da shawarar rushe dukkan jam'iyyun siyasa tare da takaita yawan su a nan gaba yaƙi da cin hanci da farautar waɗanda suka handami dukiyar ƙasa a zamanin mulkin farar hula da hukunta waɗanda ake zargi da hannu a mutuwar tarin sojoji a yayin hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a inates shinagodar da dai sauransu haka to da alama a matsayin da taron ya cimmawa na kokarin raba kan 'yan kasar waɗanda ke da ra'ayoyi mabambanta kama daga halaccin taron da zaɓo mahalartansa har ya zuwa shawarwarin da aka cimma bayan taron shin menene ma ya kai ga yanke waɗannan shawarwarin Eh, mai magana Alhaji Muhammad Alkabir jagoran kawantakan kungiyoyin horar hula da aka ce masu energy. Kun san dai shekara 35 kenan da muke nan ga amfani da tsarin demokradiyya da kuma gimshike-gimshike na demokradiyya. A shekara 35 kenan kuma mun ga bai aiho alheri ba saboda wannan tsarin na demokradiyya ya kawo mana matsaloli iri-iri har da kashe-kashe da cin hanci da sata da yaudara da abubuwa iri iri kai matsalar babban ma na demokradiyyar mine ne shine demokradiyyar tsarin waɗanda suka kawo ta a wajejen shekara 1990 eh, da aka kawo ta sai da mutane suka shi ƙauyuka don su wayar da 'yan ƙasa domin 'yan ƙasa su yarda su amshi wannan tsarin na demokradiyya su yi amfani da ita to kenan kaga ba abu ba ne wanda ya bullo daga cikin al'adunmu abu ne wanda aka kawo mana daga ƙetare kuma daga ƙasashen da suka muna mulkin mallaka to sai dai wasu 'yan ƙasar na ana ganin cewa da akwai ayar tambaya a cikin tsara gudanar da taron musamman idan aka yi la'akari da waɗanda aka gayyata a matsayin mahalartansa in ji ɗan siyasa habibu kane ka daure. lalle rashin gayyata jam'iyyoyin siyasa a wannan muhawara abu ne wanda yana da illa da yawa saboda mi sabida kun san da jam'iyyoyin siyasa su ne suka san inda yake manijar ciwo su kenan su ne suka tahiyar da milki tun eh, lokacin da mulkin harakulla ya fara a Nijar kenan duk matsalolin da muke ciki na rashin tsaro mai inganci matsaloli na siyasa da duk wasu abubuwa da kuka sani na rashin cigaba 'yan siyasa ne suka san da shi kenan dole in ana so a ciyo kan abun dole a yi shawara da su kuma bayan haka nan duk dai ko ne za a yi a ce cikin wannan eh, zauren shawara kun san dan dai a maida ma 'yan siyasa eh, mulki ne a cikin hannunsu ko da ma dai ba su bane wasu sabon 'yan siyasa ne za a ba kasar cikin hannun hannunsu to kenan kun gani in za a yi shawara ba tare da 'yan siyasa ba kuma karshe abin da za a ɗauka a miƙa cikin hannunsu shine za su yi aiki da shi akwai matsala. tun ma kafin a soma gudanar da taron wasu ƙungiyoyin fararen hula na kasar ta nijar kamar ƙungiyar lauyoyi da ƙungiyar tabbatar da kyakkyawan shugabanci ta transparency international suka bayyana ƙauracewa taron saboda abin da suka kira rashin ingantaccen tsari kamar yadda ya kamata da kuma halaccin taron a dokance. malam mamman wada shine shugaban kungiyar transparency international baiwa a ce za a eh, tsara duka rayuwar 'yan ƙasa abin da ya shahi eh, siyasa abin da ya shahi eh, kare haƙƙin da adam abin da ya shahi bunƙasa arziki abin da ya shahi noma da kiwo abin da ya shahi toro arzikin ƙarƙashin ƙasa abin da ya shahi kasuwanci abin da ya shahi al'adun gargajiya abin da ya shahi Eh, harkokin motsa jiki duka dai rayuwa ta 'yan ƙasar Nijar a ce a cikin kwana hudu wannan za a zo a tsara shi mana tsammanin akwai lauje cikin daɗi wato akwai tsarin da wasu suka yi don kansu eh, mu kuma ba mu son a ce muna cikin wannan tsari da aka yi wanda ba zai gyara 'yan ƙasa ba yau ba zai gyara su gobe ba ba zai gyara su jibi ba ba mu iya hanawa a yi tunda ba iko ba ne mu eh, amma mu ba mu sa mu cikin wannan aiki in ya yi kyau 'yan ƙasa su gani in bai yi kyau ba kuma 'yan ƙasa su gani ko mun san tarihi ya nuna da mun ce ba mu shiga cikin wannan abu duka wannan eh, ƙa'idodi da aka doka na conference national da hakkin na adam da sauransu duka dai waɗanda suke sa demokrasiya ta dai dai wato muna tare da yan waɗannan eh, ƙa'idodi abin da ya saura in akwai kuskure a gyara in kuma eh, abin da ke da kyau a yi ci gaba da shi to amma da akwai wasu 'yan kasar da duk da yake suna goyon baya to amma suna hango wasu al'amura da suke ganin ba su daidai ba a zaman taron suna na abubakar sama'ila wanda an kai sani da suna dimka to abin da za mu ce da wannan taron sai dai mu ce ubangiji allah ya sa alheri ciki da taro na an kai na asis an tattauna a kan batutuwa daban-daban surtout sur le point economic social eh, da sauran kuma fannoni da suke da mahimmanci bangare daban-daban ne kuma akwai bangaren da wasu tattauna an dan son rai ciki eh, kamar kaga bangaren security alhamdulillah tunda an tattauna akan me yake kawo tashin hankali me ya kamata a yi kuma me yake maganin sa to kaga wannan bangare-bangare ne wanda ya cima kowa to a kwarai ana neman maganin abin kuma an tattauna a kai to bangare da dama kuma kamar kaga bangaren addini kuma an taɓo bangaren kiran sallah to bangaren kiran sallah ba shi bane mu matsalar addini a nan mu matsalar addini education de bas ne ya kamata a samu tunda shi addini dole sai da ilimi saboda na ga wasu gaskiya bisa ga kalmomi wanda suka faɗi to fi sabilillahi bai dace ba na akwai wasu wa'anda ka faɗin ra'ayukansu wa'anda gaskiya akwai wata munamunan manuwa gare su shi ko taro wanga musamman ni ga ta fahimta abin da yasa su magabata na wanga lokaci suka sa a yi shi saboda kasu ta yana su gaba gaɗi kaga haka nan bai dace ba kenan shi yasa suka ce su nemi shawarar 'yan ƙasa na a zo ne a zamana a diba a gani a samu mahita wadda 'yan ƙasa za su ji daɗin rayuwar ƙasa kuma abubuwa na ƙasa za su ƙara bunƙasa shi ne aka ce ba wani abubuwa ba na son rai ko na kowa ya zo kurumci ta abin da an ra'ayi ne ba ita ba ce to kuma muna fatan gaskiya abubuwan nan da abin da kai yiwa ne gaskiya a ƙare ma abubuwan nan kwaskwari ma saboda akwai shawarorin nan kamar yadda na gabatar su a cewa wayanda suka yi faɗin nan abubuwa da ba su da dai daɗin faɗi fi sabilillahi to muna son duk wani wanda adda wata husaha ko kai wane na babu wanga wane wane wanga wane duk wanda adda wani husaha wadda zai kawo shawara wadda za ta ci gaba da nijar to mu shi an masoyin mu ba na azaka ba ai ta wasu dumuma na banza kawai azaka a kashi kudin banza dan kuɗi na su sani kudi na yan kasa an ka kebe an kai wannan an ka tsara wannan taro kenan ka su ce su dan kansu ɗaya ne ko dan wani mina na to duka ya kamata magabata fi sabilillahi su rika daka mu nan burki. To sai dai kuma babban abin da ya ja hankalin manazarta da masu fashin baki shine yadda har aka kammala taron ba a bujiro da batun makomar hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum da mai ɗakinsa ba. waɗanda yanzu haka suke ci gaba da kasancewa tsare a fadar shugaban kasar tun sa'ad da aka yi juyin mulkin. Hakan ya bayyana ne sa'ad da suka ji a sanarwar bayan taron ba inda aka ambaci tsohon shugaban kasar balle makomarsa. duk da yake a kwanan nan ma majalisar ɗinkin duniya ta sabunta kiran da a gaggauta sakinsa masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa sulaiman barma sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc Toma da la'agai da Murtala faru kusan yin nan. To kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara. zan sake maimaita lambar alamar karawa daya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio amurka To madalla yanzu ko agogonmu na cewa karfe 12 na dare ne da minti 27 a nan Washington DC. Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson ya ce sun samu adadin kuri'un da majalisar ke bukata don amincewa da kudurin sauye-sauye a kasafin kudin kasar a daren talata. 'yan majalisar 217 ne suka amince yayin da 215 suka nuna adawa gabanin kada kuri'ar mambobin majalisar 'yan jam'iyyar republican da dama sun nuna damuwa kan yanayin kasafin kuɗin da kuma yadda za a samar da dokar da za ta tsawaita shirin rage haraji na shekarar 2017 da yadda za a rufe gibin da wannan mataki zai haifar ba tare da an katse ayyukan da amurkawa ke cin gajiya ba. wasu jami'an ukraine uku sun ce kasarsu da amurka sun cima matsaya kan sha'anin tattalin arziki wacce ta kunshi baiwa amurka damar ɗiban ma'adinan ukraine jami'an waɗanda suka suke da masaniya kan wannan matsaya da aka cimma sun nemi a sa kai sunayensu saboda ba ba su izinin yin magana kan lamarin ba ɗaya daga cikinsu ya ce hukumomin kiv na fatan ganin rattaba hannun wato kan wannan yarjejeniya zai ci gaba da ba ukraine damar samun tallafin kayan sojin amurka wanda kasar ke matukar bukata a yanzu jami'an isra'ila da hamas sun kulla wata yarjejeniyar musayar gawarwakin wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su da ɗaruruwan farsunonin falastinawa matsayar wacce aka cimma a ranar talata za ta taimaka wajen tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma zuwa wasu 'yan kwanaki tun a ranar asabar isra'ila ta jinkirta sakin fursunonin falastinawa 600 don nuna rashin gamsuwarta da yadda ta ce ana gallazawa yahudawan da hamas ke garkuwa da su kungiyar ta hamas wacce amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta ce wannan jinkiri ya keta matsayin da aka cimma karin wasu bakin haure da aka kora daga amurka sun isa gidan yaron guntanamo da ke ƙasar cuba a ranar talata karkashin sa idan sakataren tsaron amurka pete hexet Tuban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na safiyan yau. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga Alhaji Muhammad olon mazaunin birnin New York wanda yanzu haka yake a birnin Kumasi wadda tare da 'yan uwansa musamman Hajiya Jamila da kuma Hajiya Zuwaira na rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Safura wanda Allah mata rasuwa a makon da ya gabata a birnin Kumasi. To Allah jikanta da sauran magabata baki daya mu kuma kyautata ƙarshen mu. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan safiyar malama nashwan baba yaku makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a huta lafiya wassalam